Babban kalubalen da ke gaban sabuwar gwamnatin ta Birtaniya bayan saukar tsohon Firaministan kasar David Cameron da kuma damka al'amuran mulkin ga Theresa May shi ne yadda za ta fara ɗaukar matakan ficewa daga ƙungiyar ta tarayyar turai wato EU sakamakon yadda batun ke cike da rarrabuwar kai da sarƙaƙiya a jawabin da ta yi firaminista May ta ce. Following the referendum, we face a ƙuri'ar raba gardama za mu fuskanci lokacin gagarumin sauya a mu kuma na san da hakan kasancewar mu 'yan Birtaniya ne ya zamu fuskanci kalubalen yadda ya kamata. Yayin da muka fice daga kungiyar tarayyar Turai wato EU za mu samar wa kanmu mafita mai kyau a duniya. Minista mai dai ta naɗa mata wasu manyan mukamai biyu inda ta naɗa Liz Truss a matsayin sakatariyar harkokin shari'a wacce ta kasance mace ta farko da aka naɗa a wannan mukami bayan da ta kori tsohon ministan shari'ar Michael Gove babban mai gangamin Birtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin EU sannan an naɗa tsohuwar mai kula da harkokin bunƙasa ƙasashe ta kasar Justin Greening a matsayin sakatariyar ilimi kana ministar kula da harkokin mata da daidaito. Sabuwar Firaministar dai ta kori ma'aikata da dama da suka yi aiki tare da cameroon Kana ta yi sababbin naɗe-naɗe ciki kuwa har da na sakataren harkokin cikin gida. Kana mai kula da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai EU. Wani abu da ya so ba da mamaki shine naɗin da ta yi wa Boris Johnson a matsayin sakataren harkokin ƙasashen ƙetare wanda hakan ke nuni da cewa Birtaniya da gaske take kan batun ficewa daga tarayyar Turan. Shi kuwa tsawon sakataren harkokin ƙasashen ƙetaren na Birtaniya Philip Hammond. A yanzu Firaminista mai ta naɗa shi a matsayin sakataren kuɗi. Sai dai ya ce akwai babban kalubale a gabansa. The number one challenge ya ce kalubale na farko da zan cinkara shine daidaita tattalin arziki da kuma samun tabbaci a nan gaba tanadin da muke da shi a gaba kan kasuwanninmu da kasuwanci da kuma masu zuba jari na ƙasa da ƙasa ƙofar birtaniya buɗe take ga 'yan kasuwa ba za mu juya wa duniya baya ba za mu ci gaba da riƙe matsayinmu da muke da shi a duniya A shirye muke mu tabbatar da ci gaban al'ummarmu da kuma bunƙasar tattalin arzikinmu. Mu samar da ayyukan yi a nan gaba. Wannan shine saƙon da nake son isarwa a yau. Uh, get out there today. A yayin da yake bayyana ra'ayinsa kan sabuwar Firaministan ta Birtaniya Theresa May, ministan harkokin cikin gida na Jamus Thomas da Mezire cewa ya yi. Theresa May Ni da Theresa May mun daɗe a matsayin abokan aiki kuma mun kwashe shekaru muna aiki tare. Tun a adina na farko a matsayin ministan cikin gida. Ita mace ce mai basira, kuma mai kokari tana da jajircewa kana tana suka duk abin da bai mata ba da yin aiki yadda ya kamata mutum ce da za a iya dogaro da ita matsayin amintatta a dangane da haka na yi amanna da cewa wannan lokacin ita ce wadda ta fi dacewa ta jagoranci birtaniya ana sa ran dai prime minister theresa may za ta kasance kan karagar mulki har nan da zuwa shekara ta 2020